murna bisa nasarar da ya samu ta lashe zaben gwamnan kano a zaben da aka gudanar ranar asabar 18 ga watan maris ɗin shekarar 2023 cikin wata sanarwa daga sakataren yada labarai na masarautar kano abubakar balarabe kofar na isa ta bayyana cewa al'ummar kasar nan sun karbi tsarin mulkin demokuraɗiyya da matuƙar muhimmancin idan aka yi la'akari da yadda suka fito domin jefa ƙuri'unsu kamar yadda tsarin mulki ya ba da dama sanarwar ta kuma gode wa malamai da limamai da sauran al'umma bisa addu'ar zaman lafiya da suka dinga yi kafin da kuma bayan gudanar da zaben daga nan fadar masarautar kano ta yi nasiha tare da kira ga sabon gwamnan da ya haɗa kai da dukkanin rukunin al'umma wajen tafiyar da gwamnati domin yin hakan zai taimaka wajen kyautata rayuwar al'umma da kuma kawo ci gaban da ake bukata domin bunƙasa tattalin arziki ga jihar kano da ƙasa ma baki ɗaya alhaji aminu ado bayero ya yi fatan ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar kano har ma da sauran sassa daban-daban na najeriya shi ma mai martaba sarkin gaya alhaji wato aliyu ibrahim gaya da yake taya abba murnar lashe zaben ya ce yana da ƙwarin gwiwar zai samar da shugabanci mai nagarta wasiƙar tasa ta ce a madadina da iyalaina na ɗaukacin al'ummar masarautar gaya muna farin ciki tare da taya ku murnar nasarar da kuka samu a zaben gwamnan jihar Kano da aka yi. Sarkin Ranoma Alhaji Kabiru Muhammad Inuwa ya aike da nasa saƙon tare da fatan Allah ya taya sabon shugaban riko shugabancin mutanen Kano. Har ila yau, mai martaba sarkin ƙaraye Alhaji Dr. Ibrahim Abubakar na uku. bisa wakilcin ɗan majalisar masarautar kuma hakimin madubi alhaji sale musa sale kwankwaso ya aiki da wasiƙar taya murna ga tsohon gwamnan kano wato dr rabiu musa kwankwaso kan nasarar jam'iyyar nnpp a zaben gwamna da aka gudanar na ranar 18 ga watan maris ɗin shekarar 2023 ƙarshen rahoton kenan amma mai kallo da sauraron mu zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da danna mana alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su mun gode bisalam har ila yau kuma muna godiya sosai da yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da yadda kuma kuke nuna ƙarfin gwiwa da irin shirye-shirye da kuma rahotanni da muke kawo muku a kodayaushe mun gode hakan nasara ce a gare mu sosai